izzar sarauta littafi na tara alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bani iko da dama na kammala littafi na takwas gane a cikin littafi na tara duk da a gurguje dai ba tare da bata lokaci ba zan iya cewa a madadin anti baby ne mai nishadantar da ku nake cewa mu je zuwa a cikin littafin izzar sarauta kashi na tara an ce alheri dan kone duk inda ka yi shi zai dawo gare ka burin mu mu taskar dan hamza mu ribantu da alherin da ke cikin wannan labarin mu kuma ribantu da alherin da ke cikin wannan harka fatan mu mu nishadantar mu faɗakar mu wa'azantar mu tunatar sai dai kawai mu ce Allah ya sa mu dace ya ba mu iko da aiki da abin da ke daidai ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kana ya nuna mana karya, ma karya ce bamu ba mu ikon guje mu ta mu je zuwa cikin littafin izzar sarauta kashi na tara lallai kam abin da yawa To a ci gaba da labarin namu, murya a sanya gimbiya Halimatu Sadiya ta fara magana jakadiya dole zan shiga tashin hankali na kawo wutar kashe kaina da kaina cikin masarautar nan. yar aliyu ce fa ki riga kin san duk abin da ya faru kuma ya riga gama lalacewa a'a uwar gijiyata na samo wani mafita a halin yanzu a shirya miki tafiya zuwa saudiya a matsayin zaki je ki umra to kin ga dole ne sai kin haɗu da su za su gaishe ki to a nan ne za mu samu damar aika wannan shegiyar yarinyar ita ma ga baki ɗin?" ɗayanta jakadiya ta yi magana tana murmushin mugunta numfasawa gimbiya halimatu sadiya ta yi sannan ta ce anya kuwa wannan abin zai iya yiwuwa ko dai mu canza wata shawaran zai fi daga kai zakadiya ta yi ta ce to yadda kika gani ranke daɗe amma wannan fa ina ga ita ce mafita gyara zama gimbiya halimatu sadiya ta yi sannan ta ce to hakan za a yi bari in samu mai martaba na yi mai magana insha allahu in yi so sati mai zuwa sai mu tafi zariya jakadiya ta yi sannan ta ce uwar gijiya ta ki cire damuwa a ranki da zaran an yi wannan kuma an gama shi kenan ba mu da wata matsala ita ma gimbiya halimatu sadiya dariya ta yi tare da jin wani daɗi da nishaɗi na ƙara ziyartar ta to a najeriya abin da ke faruwa kenan a can saudi arabia kuwa diana ne ta yi cikin shirinta cikin shirinta na fararen kaya sun fito ne suka yi sallama da ammi za su tafi shi ma da mir zai yi umura har wajen mota ammi ta rako su sannan suka shiga suka tafi ba su da nisa da harami ba su daɗe ba a hanya suka isa tun da dai da diana ta fara hango agogon harami jikinta ya fara rawa bata taɓa kawo a ranta za ta zo maka ba tunda dai ta san ubanta mai ƙaramin ƙarfi ne amma gashi Allah mai iko wai yau ita ce a maka za ta sauke umura kuma jin zuciyarta take fes fes kamar an sai mata gata a cikin gidan aljanna suna fitowa daga mota suka nufi babban kofar da zai sada su da ƙaba da mir ya jawo na cikin jikin shi rungume ta bai san ma me yasa ya haka ba hakan kawai yake jin wani farin ciki na ratsa shi a haka suka shiga suna ta tafiya suka yi dawafi addu'a addu'a kawai suke yi addu'a diyana take yi babu wadda bata yi ba har da Mir da ta yi masa addu'a Allah sarki wadda shine sanadiyan zuwanta wannan ƙasa mai tsarki a haka dai suka gama dawafi sannan suka tafi suka yi safa da marwa komai sun yi shi a nitsa da kwanciyar hankali domin wani abin da mirna yake gaya mata yadda za su yi yadda za ta yi sai da suka gama suka tafi suka sha ruwan zamzam sosai a kofi ɗaya ya ɗiba ya sha sannan ya mika mata ta sha a haka suka gama ibadar su yana nuna mata abin da bata gane ba bayan sun da suka gama suka yi sallar isha'i kafin su kama hanyar komawa gida a daidai lokacin da suka isa gida ko abinci bata ci ba ta kwanta domin ba karamin gajiya ta yi ba shi ma sai da damir ɗin. ya yi wanka sannan ya kwanta ko haɗuwa da amma ma ba su yi ba a wannan lokaci washe gari ammi da kanta ta haɗa wa Diana breakfast irin na najeriya da ta koya wa su diyana ba su tashi ba sai kusan karfe bakwai na safe suka tashi Sallama duk kunya ne ya ishe su ba kaɗan ba na tashi da wuri da ba su yi ba sai da suka yi wanka tukunna suka nufo inda ake cin abinci diana ta gaishe da kowa da kowa sannan ta zauna inda take zama wato kusa da ammi suka fara breakfast bayan sun gama ne ammi ta za ta zuwa ɗakinta tana bata tarihin saudi arabia bayan sati hudu diana da damir suka shirya tafiya madina domin za su kai ziyara kafin su dawo maka. wuraren shakatawa da suka tafi a garin madina ba kaɗan kaɗan ba sun je wurare da dama kullum sai an mita matsawa da murya kai diyana wuraren shakatawa a ɗan zaman da suka yi nan wani irin shakuwa mai matuƙar girma da ƙarfi ne ya shiga tsakaninsu sun yi mugun sabo da junansu domin a halin yanzu abinci ma idan ba tare suke ci suka ci ba su jin daɗi kuma wannan amince ta riga ta saba musu da haka ta yi mugun yunwarsu dabara ne ta haɗa kansu abinci su uku suke ci ita ce ta ukun ɗin wani lokaci su biyu tunda suka saba a halin yanzu sai ya zama na su biyu kaɗai suke iya cin abinci ɗaya baya iya ci sai da ɗaya to a najeriya ko abin da ke faruwa dai shine gimbiya halimatu sadiya tana ta shirye-shiryen tafiya saudiya domin mai martaba ya bar ta je tunda ta ce umura za ta je sati na gaba ne tafiyan nan nasu sai murna take domin burinta ya kusa cika ne nan da lokaci kankane ta zai a lokacin nan ta kira da Mir ya ce ta kira da Mir ta ce ya bata Diana su gaisa haka ya mika mata ita ma Diana ba wani sakin jiki take da ita ba yana kula da ita duk san duk san da zai bata waya ya ce mata mamma ne to sai ya ga yanayin ta ya canza bata jin daɗin zama da ita amma kuwa da abba suna cikin kwanciyar hankali domin kusan kullum sai sun gaisa da Diana da Mir ne da Mir ma sau biyu suka yi magana da abba amma kuwa kusan duk magana da suka yi kusan yana dominan sai dai ya kira ta su sha su wata ranar juma'a mai martaba ya dawo daga sallar juma'a yana zaune a fada ana hira ya yi taga-taga zai faɗi cikin tashin hankali mutanen fada suka taro shi idanun shi ya sama malaman fada suka yi kan shi suka fara duba shi addu'a suke mai da suka ga abin ba na yi bane suka yi bangaren shi da shi zuwa lokacin nan kuwa Masarautar mure ta shiga tashin hankali inda Sarki Fahad abdullahi ya shiga wani yanayi. Gimbiya ma baroka ana faɗa mata ta ɓangaren shi yana kwance akan gadon shi har lokacin idanun shi na sama kuka ta fashe da shi ta fara tambayar mutanen fada me ya same shi. Gimbiya Halimatu Sadiya da Gimbiya Marwa ne suka shigo kowa na tambayar me ya same shi Gimbiya Aisha ne inda ta shigo na ƙarshe suka haɗu su hudu ana ta zai mamin abin da ya faru da mai martaba. likitan sarki fahad abdalla aka kira nan da nan ya amsa kira gashi ya zo ya duba shi kowa ya sai ya fita a ɗakin awa guda ya yana duba shi kafin ya fito falo zuwa lokacin din kowa ya haɗu har ma sarauniya maimunatu da sauran yan uwanta suna ganin haka ko suka fara tambayar shi me ya faru me ya faru kallon su yayi ɗaya bayan ɗaya kafin ya girgiza kai sannan ya ce mai martaba na da wata damuwa ne me ke damun shi to a gaskiya a tunanina damuwan da yake cike ta ta haifar masa da matsala wadda a halin yanzu haka zuciyar shi na dab da bugawa amma dai a halin yanzu alhamdulillah na mishi allurai da kuma magunguna da za a yi masa zuwa gobe za a kara duba shi in Allah ya ƙara sauƙi to shi kenan sai dai mu ce Allah ya kara mai lafiya amma a gaskiya abin da ke damun shi yana da yawa ga baki ɗaya suka juyar da maganan da likita ya gaya musu to me ke damun mai martaba haka nan fa likita ya fita su kuma duka suka hau tunani kowa da abin da yake tunani a zuciyar shi gimbiya ma baruka ne ta yi karfin halin shiga bedroom din mai martaba wadda yake kwance ta zauna daidai kan shi sannan ta fara da cewa abin da ke damun ka bai wuce tunanin matarka da kaninka ba abin da nake gaya maka kenan ga abin da saurin fushi ya jawo maka ko ba ko baka faɗa mini ba na san kana tunanin su ni na san haka Allah ya baka lafiya amma tunanin kaninka na kusa. amma tunanin ƙaninka na damun ka na san da haka to kai haƙuri ƙaninka yana nan a kusa da kai yanzu haka tana gama faɗan magana ta tashi ta fita daga ɗaki mai martaba kuwa wanda tun shigowanta ta fara maganan ta ma yana sauraron ta amma ba wani jinta sosai yake yi ba domin yana matukar jin jiki ne kuma yana jinta sama-sama ne ya dai ji karshen magananta can kuwa har gimbiya halimatu sadiya ta buga waya ta kira ya rema da mir ta sanar da shi halin da ake ciki ya rema da mir ya ce mata gobe zai zo a zahiri gimbiya halimatu sadiya kwata-kwata bata ji daɗin rashin tafiyan mai martaba ba tunda a satin a satin da za ta tafi saudiya ne a yanzu kuma gashi tun da bashi da lafiya dole za ta jinkirta da tafiyanta shi yasa take addu'a Allah ya sa da mir ya zo da Diyana din kawai shi yasa me ya taho da ita ko ma menene ma me zai sa ma domin in ta ce mai ya taho da ita to zai yi tunanin wani abu ne tunanin da ta fara kenan yanzu ta ya za a yi ta bullo mu wannan al'amari ne Da mirko, tun da gimbiya halimatu ya ta gaya mai mahaifin shi bashi da lafiya ya kasa tsaye ya kasa zaune diana ma duk ta shiga damuwa saboda ganin shi kawai a damuwa amince ta kwantar mai da hankali yayin da diana ma ta shirya akan gobe za su je najeriya buɗar bakin amince ta ce ita ma za ta je amma ba masarautar za ta sauka ba kowa ya yi mamakin me zai kai ta najeriya ni ma dai kaina ɗan hamza tambayar da nake yi kenan me kuke tunani amsar zai kasance amsar na nan a littafin izzar sarauta hakan kuwa aka yi washe gari ko suka shirya suka tafi najeriya har da amme shi da mir dai bai ce mata kala ba gabaki dai hankalin shi na gun mahaifin shi haka suka sauka lafiya fadawa suka zo suka tare su suka ɗauki yarima da Mirce sai gidan shi na can gra ya kai ammi domin can suka fara wucewa Amma kafin diana ta ce da damir ya bar ta anan ya ce a'a gwaran mu tafi tare haka suka bar ammi a gida suka wuce gidan sarauta suna isa masarautar ko bangaren mai martaba suka wuce domin ko nasu bangaren ba su je ba a falo suka samu mutanen gida sarauniya maimuna na ganin su ta tashi da sauri ta rungume su murna take kawai damir kuwa shi ma haka a hankali yake cewa ya jikin abban sakin su kawai ta yi sannan ta kama hannun da mir suka je ɗakin mai martaba da yake kwance a kwance yake da sauri da mir ya sake hannun maimuna ta ya tafi gunshi ya zama ya a bakin gadon sannan ya kama hannun shi duka biyu sa cikin nashi ya ce abba me ya same ka haka sarauniya maimunatu ne ta matso wajen gadon din ta dafa kafaɗan shi ta ce broda kai haƙuri baya iya magana tun jiya mun yi mun yi magana amma shiru ya gagara kallon shi da mir yi sannan ya ce abba kana jin mu dai ko na san kana jin mu don Allah ka yi magana kamar daga sama suka ji ya ce kaujut kaujut zaro ido sarauniya maimunatu ta sannan ta ce abba ban gane ba murmushi da mirye sannan ya ƙara haɗa hannun shi da nashi sannan ya ce ya sake ce kaujut abba ya jikin naka amma tana saudi arabia fa amma ta ce a gaishe ka mai martaba ya fara magana a hankali cikin muryar marasa lafiya ce da gaske ta ce ka gaishe ni daga kai da murya yana murmushi sannan ya ce kwarai ta ce in gaishe ka fita sarauniya maimunatu tai tana murna inda ta gaya ma duk mutanen falo abba ya tashi kowa ya tashi yana murna inda ya shiga bedroom din diana da take zaune kusa da gimbiya ma baruka ta tashi ita ma domin ta je ta gaishe su ta gaida shi domin yau bata samu bata samu fiska a gun kowa ba gimbiya halimatu sadiya banda hararan da take mata babu abin da take duk sai kawai ta ji bata ji daɗi a zuciyarta ba ta yanke shawaran an jima za ta ce da damir ya kai ta gun amme haka kowa shi gaigai da shi suna ta murna ya tashi sai da suka je ana kiran sallah sallan azahar sannan suka tafi bangaren su inda damir kuma suka wuce nasu suma yarima damir ya kula da duyana ba ta daɗi kuma ba ta da kuzari da ya tambaye ta ta ce masa babu komai kawai ya kai ta gun amme tunda dai ta gaishe da mai martaba murmushi sannan ya ce lallai kam ba za ki ba zai kai ta ba abin da zai zamo magana ba zai yiwu ba ta yi haƙuri kawai ba da ranta ya so ba haka ta haƙura tun da gimbiya halimatu sadiya ta koma ɗakinta da zakariya suka suna ta shirye-shiryen yadda za su cimma burinsu tun da gashi diyana ta zo zakariya ta ce uwar ta, ina da shawara kallon ta kawai gimbiya halimatu sadiya ta yi sannan ta ce menene shawara zakariya ta ce gobe ki shiga kicin da kanki ki yi wa diyana abinci ki kira ta ta ce kin ga babu wanda zai tunanin wannan abin aka saka a ciki jinjina kai gimbiya halimatu sadiya ta yi sannan ta ce ba za a gane ba kuwa gaskiya a canza wata shawara amma wannan daga ji za a gane idan in dai har ta mutum ne kin san dole sai an yi bincike don haka mu canza wata shawara kawai in muka yi mata haka za a gane damir kuwa yana cin yana ta tunanin ya zai rike baki ya ta yi alaman tunani ita ma gimbiya halimatu sadiya kanta ya kulle tunani take da mirko yana nan yana tunani inda ya bude shaddansa mai matukar kyau bulu ya saka ya shige bedroom Indiana, diana kallon ta kawai sai gim take a wayanta cikin nishadi murmushi kawai ya sannan ya ce zan je zan fita ba zan daɗe ba zan dawo kai kin ji ko shagwabe fuska ta yi sannan ta ce ni dai wallahi tsoro nake ji kawai ka kai ni gun amme don ba zan zauna a nan ba dariya ta bashi sai da ya ɗan ƙara kallon ta sannan ya ce na ce miki ba za ki fita daga masarautar nan ba kina so ki ja min magana ne zan turo miki koyango sai su taya ki zama ni zan dan je zan yi abu ba jima zan yi ba za mu fita tare ne ba yanzu ba zaro ido ta da mamaki ta ce ta ce masa a'a ban gane ba ba zuwa ba gaskiya fa ni ban gane zancen ka ba na ce miki zan je zance ne gun budurwata kun budurwa za ka je shine baka so ka tafi da ni ya matso daidai inda take sannan ya ce lallai kan yarinyar nan waye gaya miki ina da budurwa ni ma ta ba su gabana ko ke ma ai ka gaba min ke akai ka gaba maka ne akai diyana ta maimaita domin maganan ya da ki zuciyarta ni ma haka din kawai nake ji domin yanzu da ina karatu na amma aka ka gaba min kai cikin leɓɓan shi ya dan ce za ka dan sannan ya ce ni na tafi shiru tai bata ce komai ba har ya juya sai kuma ya dawo ya kisin dinta a goshi sannan ya ce Yawwa, kanwata ba dai fushi kika yi da ni ba ki kula da goge inda yake sun ɗin ta yi sannan ta tashi ta bar gurin ɗin bin bayan ta yi da murmushi domin duk abin da ta burge shi kawai take sannan ya tashi ya fita tana jin fitar shi ta dawo ta saka alkyabban ta kawai tana jin dole ta je bangaren gimbiya halimatu sadiya tana zuwa daidai fita daga falon suka haɗu da koyon wayar rima da miriya ya ce su zo su taya ta zama gyaɗa kai ta yi sannan ta ce ku raka ni bangaren gimbiya halimatu sadiya tare suka fita sannan suka jira ta a waje domin ta ce ba daɗewa za ta yi ba ta kama <clears throat> tana gama abin da za ta yi inda ta buɗe kofar kenan sai ta ji kamar ana ambaton sunanta tsayuwa ta yi zakariya ta ce yauwa uwar gijiyata abin da za mu yi shine kaɗai hakan za a yi in aka kashe uban nata shi kenan murmushi gimbiya halimatu sadiya ta yi, ta ce allah ya kai mu gobe da kaina zan je bangaren nasu in ba ta wannan abin din ta kai ma aliyu aikin ga kenan in ta kai ma aliyu shi kenan ya mutu kin ga yana mutuwa shikenan shikenan mun gama komai dama lokacin da aka je neman auren ya ce ba zai yiwu ba kin gani lallai aliyu da wani abu kenan jinjina kai diana ta yi jikinta ya fara rawa tana so ta gane muryan da suke <clears throat> wurin din amma ta kasa ba dai ana nufin mahaifinta ba ne sunan shi kenan suke magana me abbanta ya musu me ya haɗa shi da masarautar nan juyawa ta yi da sauri ta tafi ta bangaren ta koma jikin tana rawa ba kaɗan ba ta shiga falo ta zube kan kujera tana nana ta maganar da suke yi a yanzu dafe kanta ta yi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ke shirin faruwa ne lallai akwai abin da abba na yake boye mana to menene haɗe shi da masarautar nan kenan tunani take ta yi ba kaɗan kaɗan ba yanzu me zan me za ta yi a can me za ta yi san dai zuciyarta ta bata shawara kawai akan ta tashi ta gyara alkibban ta tafi ta gurin motocin nan ta nufa addu'a take yi kawai Allah ya sa dai direba na nan agun tana zuwa kuwa ta fara leka ɗakin ɗin da ta gani jikin motocin nan wani ba fade ne ta so da sauri ya durƙusa ya gaishe ta ko amsa ba ta yi ba ta ce ina direba da sauri ya yi murmushi ya ce ni ne ranke daɗe nuna mai mota kawai ta yi sannan ta ce zaka kai ni wani guri yanzu to kawai ya ce mata sannan ya shiga ɗaya daga motocin nan ya matso daidai inda Diana take shiga ta yi kawai kamar zuciyanta, za ta fashe saboda tsoro a daidai lokacin da Tamir ya fito daga mota ta glass ya ga kamar Diana da sauri ya ƙara kallon gurin ita ce a motar ta fito daga masarauta shi ma shiga mota ya da sauri ya fara bin duk inda motar da Diana ta yi ita ko Diana tana yi wa direba kwatantayen gidansu har suka kawo gida <clears throat> Damir ya yi mamaki sosai da aka kata gida bata gaya mai ba kafin ma ya gama tunani ta fito daga motar ta shiga gida shi ma ya fita daga motar ya bita. ta tana gidan kawai tana shiga ta fashe da kuka ba kaɗan ba amma da abba na zaune kan taburma suka fara sun fara hira gaba ɗaya suka kalle ta zubewa ta kan taburma ta ce abba dan allah ka gaya min gaskiya ka gaya mana asalin ka kai waye a gidan su mir abba me ya haɗa ka da gimbiya halimatu sadiya da take son kashe ka abba ka faɗa min gaskiya abba abba dan Allah daga abba har amma sai da suka fara razana sun bar abin da suke jikin amma na rawa ta rungume diyana sannu a hankali ta kalli abba wadda ya shiru ta ce abba ka gane ko ka ga abin da nake gaya maka kullum magana ta ka gaya mana asalinka amma ka ƙi kula zancen nan gashi yanzu nan ka je ka jawo wa yarka wallahi ni ma na gaji ina so na san asalinka kaga mahaifina dan yana da kawaici ne yasa bai damu da tambayar gaba. ba abba bai ce musu ba dama abin da yake gudu kenan shi yasa yake auren nan ga baki ɗaya domin ya san wannan ranar za ta zo gashi kuma ta zo kallon shi kawai Diana ta yi da ta wadda ya jazir ta ce abba har yanzu ba za ka faɗa mana ba wallahi ba zan taɓa komawa gidan nan ba in har ba ka faɗa mana gaskiyar kai waye ba kasa sawa ta yi ganin da mir da yake tsaye a bakin kofa murya a ne ya fara magana abba ko da kai ne ankul ɗina aliyu wadda amina take bani labari shi ya sa ranar ɗaurin aurenmu kake faɗa min kalaman da na yi ta jimamin su a zuciyata abba yanzu kana nufin diana ƙanwa ce a gare ni ka taimake ni ka bani amsoshin waɗannan tambaya don allah abba tabbas tashi abba ya ƙare wa kallo da kyau sannan ya ce hmm, kuna so ku ji zai ce kenan ya rungume da mir tare da bubbuga bayan shi a hankali da mir ya rungume shi kwalla ce ta cika idanun da mir ya ce abba ko baka faɗa ba na san kai ne onkul na aliyu me yasa kake ɓoye kanka daga diyana har amma sake baki suka yi suna kallon ikon allah sake junansu suka yi sannan abba ya zauna ya shiru yana hango ranar da ya bar masarautar su wacce baya fata ya koma cikin da murmushi da mir ya ce abba ka mana bayani mana su amma fa suna so su ji asalin ka to yau dai gashi Allah ya yi ka gaya musu ya yi magana yana murmushi shi ma abba murmushi ya sannan ya ce sai mun je gida gidan baba tukunna domin shi ya kamata in fara gaya wa asali na kafin kowa mahaifin su amma kenan yake nufi murmushi diana ta ta ce to abba ai sai ka shirya mu tafi gidan nasu amma tashi ki shirya tamira da Diana nan suka fita suka shiga mota da mir ya kama hannun Diana ya haɗa da nashi ya matse sai da ta yi kara sannan ya sake yana kallon ta cikin gaba ta ce wannan ai mugunta ne Ta bi bakin sa ya sannan ya ce hukunci ne miki hukuncin kuma me nayi ta yi magana da mamaki waye ce miki ki fita baki sanarwa mijinki ba laifin da kika yi kuma na miki hukunci kenan ya wuce ya yi magana tare da basarwa turo baki dai tana shirin mayar da kai ta hango su amma fitowa suka yi da sauri tafiyar ya fito ya buɗe musu mota murmushi abba ya sannan ya dafa kafaɗan shi ya ce Allah ya maka albarka murmushi kawai amma ta yi sannan ta ce amin suna isa ya da mota suka bar wurin ba su dade ba a hanya suka iso gida suka fito suka shiga baba ne ya dawo daga kasuwa kamar menene mama tana kicin tana aiki kawai suka ji sallaman su abba da mama ta ce tabde ta sannu da zuwa sannu da zuwa ta kawo musu shimfiɗa ba su bata ba su damar ba ba su ga ba sai daga baya murna ta yi sosai da ya gansu ya ji daɗi sosai nan mama ta kawo musu ruwa suka sha sun ji jima suna hira sannan abba ya gyara zama ya fara da bayanin komai daga ranar da mai martaba ya kore shi a masarauta har zuwa ranar da baba ya gan shi a wannan rumfan kasuwa ya taimaka mishi ba wanda bai zub da hawaye ba don tausayi baba ya ce Allah mai iko ashe kai dan gidan sarauta ne shi yasa duk mutumin da ka gani kar ka wulakanta shi saboda baka san baiwar da Allah ya mai ba ita wannan mata da ta muku Allah Allah ya mata dan ta cutar da ku yanzu wannan kuma shi wannan yaron ita gitliya kauji din ne mahaifiyar shi daga kai da murya ya ce amma tana nan a kasar nan tana nan a Najeriya dan na zo tare muka zo da ita baba ya ce lallai ka babu wanda ya sai wannan abu sai Allah yanzu wannan muguntan da take so ta yi gashi dan dai ta hada zumunci kuma insha Allah wannan abun da ta yi shine sanadiyar tonon asirinta lallai kan asirinta zai tono haka dai suka yi ta tauno magana har wani lokaci sannan abba ya ce su diyana su tashi su je gida kaddare dare diyana zai ta kamar ba za ta koma ba don ba karamin daɗi ta zuba. In tana tare da mahaifinta daɗin da take ji ba kaɗan ba haka suka yi sallama suka tafi. A mota Diana shiru ta yi kasan ta farin ciki ne wadda bata san dalilin shi ba murmushi da mirye domin shi ma farin ciki yake ciki yanzu Diana dai kanwar shi ce kuma matar shi amma ya gode wa Allah driving yake da nishaɗi domin jiya ya fara san Diana. San tana shiga zuciyar shi ba kaɗan ba addu'a kawai yake Allah ya sa ita ma ta so shi. suna isa masarauta ya zo ya fito inda Diana take buɗe mata za ta zuro kafanta kawai ta ji ya sungume ta in kankame shi ta yi gam gudun kada ya kayar da ita murmushi ya ganin yadda take rike da shi kawai ta rike mai riga sai ka ce wadda zai yadda ita da kafa ya bude kofar falon su inda ya shiga ya fara juyi da ita kara diana ta ta fara kara tana kankame shi a haka dai suka shigo har bedroom din nan tana nan a nan ya ajiye ta yana dariyar mugunta turo baki kawai ta yi tare da cewa wallahi sai na rama Allah ne ma sai na rama haka kurin zaka ta jijjiga ne shi ma kwaikwayon muryar ta yi sannan nan ya ce sai dai kira mai da yarinya domin ba yadda za ki iya da ni. Ofadiya na ta yi sannan ta ce to shi kenan mu zuba za ka ga na rama kuwa ta bi bakin shi sannan ya ce oke yana fita daga ɗakin murmushi ta yi ta bi bayan shi da shi tana jin wani irin annishuwa da farin ciki a tattare da ita ɗakin shi zai wanka ya alwala ya zo fara na filfilu domin gode wa Allah da ya fara warwarewa masa matsalolinsa daga ƙarshe ya roƙi Allah ya sa Diyana ta so shi domin ya ɗauka wa kanshi alƙawarin ba zai taɓa kusantar ta ba har sai ranar da ya tabbatar tana son shi ita ma ta tabbatar yana son ta washe gari da wuri ya tashi saboda zai fita wurin bol din shi inda ya leka Diana ya tabbatar tana lafiya ya fita karfe bakwai ya gama bol din shi ya shigo ya je gidan amiyar da take ya nufa domin ya sanar mata da ya ga uncle Aliyu yana isa ya fito daga motar shi ya shiga gidan babban gida ne <clears throat> har da swimming pool akwai domin idan ya zo Najeriya wata rana nan yake sauka kamar gidan gidan shan iska ne a gare shi bedroom din nan da yasan zai same ta a can take kan sallaya tana lazumi ya zauna kusa da ita sai da ta kammala askar ɗinta sannan ta kalle shi da mamaki ta ce kai ne yanzu da safen nan ina ka bar diyanan girgiza kan shi kawai ta gaishe ta yi sannan ya ce diyana na gida na fito ballo ne kullo ne shine na ce bara na zo na ganki da miki wani albishir kuma yayi maganarsa da murmushi to Allah ya sa alkhairi ammi ta faɗi haka tana mai da hankalinta gare shi jiya na haɗu da onkul aliyu na ashe ashe ammi shine mahaifin diyana ammi amma me yasa baki gane Diana ba kuma suna kama da Uncle Aliyu sosai murmushi ta ta ce na gane Diana mana tun ranar da na fara ganin ta na yi gaya maka ne kawai saboda ina so zuwa lokacin nan ne ya kasance mun haɗu da Aliyu mahaifin Diana na san za ka yi mamaki sosai gyara zaman shi ya sanna ya ce wallahi na yi mamaki sosai jiya duk ya gaya mana komai da komai da ya faru har waɗanda suka taimake shi akan akan hakan din wato kakan diyana amma ta ce to insha allahu yanzu yau za ka kai ni gidan su diyana domin ina so na haɗu da aliyu wannan karo insha allahu za mu kawo ƙarshen gimbiya ta sadiya nisawa da miri ya yi sannan ya ce to shikenan amma. duk yadda kika ce haka za a yi Allah ya bada nasara amin ammi ta amsa da shi sannan ya tashi ya kalli ammi ya ce ammi yanzu barin tafi an jima zan zo da diyana. domin tana mitar in kawo ta gunki tun yaushe ammi ba zan kawo ta bane kawai murmushi ta sannan ta ce Diana kenan sallaman da Mir kawai sallama ya mata ya fita drivin yake tare da tunanin diyana, murmushi yake yana jin nishadi a tare da shi har ya isa gida wurin shi Bedroom ɗin shi ya wuce domin yana buƙatar ya wanka tukun ya zauna a bakin gado fa kana ya fara cire takalmin shi yana gamawa ya ɗauki tawul shi shige toilet. Ɗaure tawul ɗin nan ya yi sannan ya wanka ɗaure da tawul ya fito bai tashi da wuri ba saboda Wai bata tashi da wuri ba saboda tana fashin sallah bayan ta zauna gaban miro tana shafa mai ne tana gama ta wuce gun wardrobe inda ta fito da kayan da za ta saka da sauri sauri ta sa kaya ji ta ana nokin fitowa falo ta yi tana kallon su kamar daga sama ta ji nokin din nan a da mir ne domin tun da ya zo ya duba ta baya nan gun kofan ta kawai ta bude budewa da za ta yi gimbiya halimatu sadiya ta gani da jakadiya sai kuyango uku gaban diyana ne ya faɗi amma nan ta daure ta kakalo murmushi kawai ta gaishe da gimbiya halimatu sadiya kallon ta gimbiya ta sannan ta yi murmushi kawai wadda daga gani ka san da makirci a ciki diana ya kike ina da mir din nan da fatan kuna lafiya ko gimbiya <clears throat> halimatu sadiya ne ta yi magana tana kallon diana zinzina kai ta yi sannan ta ce lafiya lau zakariya ta ce to ba mai girma to a ba mai girma gimbiya halimatu sadiya guri za ta wuce murmushi Diana ta yi sannan ta ce dama yanzu nake nake ce zan shigo mata ai tana faɗan haka ta ɗan matsa daga kofar shigowar gimbiya halimatu sadiya kawai ta yi jakadiya ta biyo ta koyon ta ke mata baya dukawa kawai ta yi diana ta ta zauna ta shige kitin ta kama mata abin motsa baki ta matso sannan ta fara mata magana a kunne daga kai gimbiya halimatu sadiya ta tana murmushi diana na fitowa rike da babban tire da kayan motsa baki koyango suka tashi suka amsa suka ajiye gaban gimbiya halimatu sadiya zama diana ta yi a kujerar kusa da gimbiya halimatu sadiya ta yi kasa da kanta domin jikinta rawa yake miko mata leda ta yi sannan ta ce wannan kyauta ce gimbiya halimatu sadiya ta baki ya kamata ki kai ziyara ga mahaifinki don haka ake wa wacce zata wacce aka kata masarauta bayan biki zata je gidansu domin ita ma iyayenta ta musu ban gajiya to kun yi tafiya ne amma yanzu tun da kun dawo zaki kai mai amsa dai tana kallon ledan murmushi kawai gimbiya halimatu sadiya ta yi sannan ta ce yata da fatan baki raina ba in dai baki raina ba kenan sai an zima ki zai ki kai wa mahaifinki domin shi ya cancanci wannan kyauta ita ma mahaifiyar taki akwai nata amma shi ne na gabar mahaifinki shiru diyana ta yi domin bata san me za ta ce ba da kira ta buɗe baki ta ce allah amfana tashi gimbiya halimatu sadiya ta yi sannan ta ce babu komai ke ya ta ce ai da ido ta bi su har suka bar ɗakin ledan hannunta ta ƙara duba menene wannan inda shi kenan take so ta kashe mahaifinta lallai wannan mata ta cika makira tashi ta ta shige bedroom ɗinta ta ɗan kara komai ta so ta kira Abban ta yanzu yana tsaye yana sakala hannun shi a cikin hannun shi cikin kirjin shi tun shigowar gimbiya mata sadi yake tsaye amma ba su gan shi ba ta kawai ya yi sannan ya duba ledan da ke hannunta hannun shi ya miko alaman ta bashi mika mai ledan ta yi kallon shi kawai take yi ya amsa ya fara duba ledan yana duba abin da ke cike girgiza kai sannan ya ce da me zaki da ita ya kamata duk abin da zaki ki sanar da ni dafe kanta ta yi da hannu sannan ta ce na sha ba na sa na yi zaton baka nan ne shi yasa yanzu da gaske kashe mahaifina take sanye kenan murmushi da miri ya tare da cizon bakin shi ya ce insha Allahu komai yayi ya zo ƙarshe Allah kenan Allah ya sa Diana ta yi magana sannan ta koma bedroom ɗinta. kitchen ya shiga ya haɗo kofi sannan ya fito ya zauna ya ɗaura laptop ɗin shi yana wani aiki yana sha ita ma Diana ta zauna tana buga game a wayanta sai da suka ɗauki tsawon lokaci suna shiru inda Diana da take wurin ya kalle ta ɗora kanta kan kafaɗun shi ya fara danna waya shiru ta yi saboda tsokanan da yake nema can dai da ya ji ta ki kula shi ne sai ya dawo da kanshi kan ta to fa tabe baki ta yi nan ma ta ci gaba da abin da take ta ki kula shi kwanciya ya kawai tunanin yin gimbiya halimatu sadiya ya ki barinta shi yasa ba za ta biya masa ba damir ba haka ya so ba domin yana so ta kula shi ne kawai yana so ya shiga zuciyarta ne lokaci ɗaya kallon ta kawai ya ce wai ma menene ne ajiye wayan ta sannan ta ce yanzu ya za mu yi da wannan matar ni fa gaskiya tsoro nake ji ɗago kan shi ya sannan ya ce tsoro kuma to ki cire komai daga ranki an ma za mu fita kaman gidan abba za mu je domin na san yanzu haka tana kan ta kanki za tana jiran ki za ta fita ne za mu fita kamar gidan abba za mu je idan muka fita shikenan mun gama da wannan game ɗin na yau shikenan Diana ta kwantar da kanta akan kirjin shi hakan ne ma na tattara na ce alhamdulillah sai mun haɗu a littafi na gaba wato littafi na goma wadda shi ma tare suke